assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau juma'a tara ga watan juma'a da thani hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da sha tara ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha uku ci gaba da karatun littafin alfarko bayan alfirak na wa bayani firkatin najiya minhum a ƙa'idul firkatin islamiyya wa an ra'i kibari a'lamiha na abu mansur abdulkahir bin tahir bin muhammad al-bagadadi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sani wannan littafi yana bayyana mana bambanci da ke tsakanin ƙungiyoyi da aƙidu waɗanda ke danganta kansu zuwa ga musulunci malam yi mana bayani dangane da bambance-bambancen da ke tsakanin ƙungiyoyin shi'a da irin abubuwan da aka ambata wanda suke kunshe da su <coughs> bayan su kai tsaye sai mala ya ɗauko mana bayani dangane da abin da ya shafi khawarij wanda bala'in khawarijawa bai gaza bala'in shi'a ba to mun ji ɓangare na farko daga cikin karkasuwan hawarijawa su ne muhakkimatul ula yanzu kamata yi ba wai ka haddace yaren larabcin da aka yi karatun da shi ba ka kiyaye maganganun da aka faɗi nasu duk wanda ka gan shi da tunani da nazari irin na hawarijawa za ka iya gane shi ba tare da ka sha wahala ba kuma ma za ka fahimci wane to ba khawariji ne iri kaza to bayan da muka ji bayani akan muhakkimatul ula sai mala yace zikrul azariqatu minhum ambatan al daga cikinsu su waɗannan khawarij ɗin su waɗannan a zarika malai ce bayani dalla-dalla kan su ga karanta littafin makalatul islamiyyin wanda kamar yadda na gaya mu Kunga wannan littafin yana daga cikin littafin da za mu karanta domin ba na son ne mu rika fara da abin muna tsawaita shi shi yasa kawai na taƙaita ban zuwa da littafin mu biya amma na tanadi littafin da shi za mu karanta nuska mai kyau wanda ko da photocopy za a yi na makalatul islamiyyin wa ikhtilafil musallin din to haƙiƙanin gaskiya shi za mu bi don mutane su fahimci bayan ka san su a kungiyance da yan ra'ayoyinsu da fatoyinsu da aƙidinsu kaɗan-kaɗan sai a zo kuma a gaya maka abubuwan masu tarin yawa ka san su yadda ya kamata malice ka duba littafin at-tafsir da al-milal wan na ash-shahr Mala ya ce, Ha'ula ya atba'u nafi' fi'bun azraq alhanafi, waɗannan mutane mabiya ne ga wani mai suna na fi'o ɗan azraq alhanafi almakniyu almakniyu bi abi rashid, wanda ake ma'alkunya da abu rashid. Mun gano wannan da kyau ko? to shi wannan abu Rashi din nafi fi al-azraq ibn qais ibn nahar ahadu bani duwal ibn hanafiya hanifa kana awwala khurujihi bil basara lokacin da ya fara bayyana ya bayyana a basara ta kasan iraqin fi ahad abdullahi ibn zubair cin khalifancin abdullahi dan zubair a shekara ta 65 ishtadda shaukatahu shi wannan nafe ya yi ƙarfi ba ɗan ƙarami ba wa kathurar jimu'ahu sannan jama'an shi suka yawa magoya bayan shi fa ba'atha ilaihi abdullahi bin haris sai abdullahi ɗan haris ya aika mai da runduna a ƙarƙashin jagorancin muslim bin isa Binu Kurais bin Rabi'a ala ra'as jeshin kathib ya tinkaro runduna mai girman gaske da fashtadda bainahum alqital yaƙi ya turnuƙe hatta kutila muslim amiral jaish har sai da muslim ya kashe shugaban rundunan waƙatala nafi'in amiral Hawarij kuma ya kashe nafi'u shi kwamandan azarika ɗinnan shugaban khawarijawan fi jimadal akhir a watan jimadal akhir Allah madaukin sarki ya sa mu dace gashi na mali ce karanta littafin khutat al-maqrizi da littafin al-kamil na ibn athirin da sharhu na Hajil balaga Ibn abi hadidin da wasu bayanai duk za ka kawo maka wannan saboda ai su hawarijawa suna da alaka dama da 'yan shi'a za kuma ka zo ka ci Allah ya sa mu dace Mala ya ce, To, su mabiya wannan nafi ɗan azraq alhanafi ne, walam ya kullil khawarij qattun firqatun akthara adadan wala ashaddu minhum shauka tunda ake yin khawarijanci a duniya ba taɓa samun khawarijanci a ce khawarijawa su tara runduna mai ƙarfi da yawan jama'a irin yan gyara masu ba ba taɓa yi ba kun gano wannan da kyau ko wallazi jama'ahum min ad a ashiya abin da ya tattara su suke yin addini a ƙarƙashin shi wasu ‘yan abubuwa ne kamar haka, min ha ƙauluhun bi anna mukhalifihim fi haziyar umma mushrikuna suka ce duk wanda ya saba bai cikinsu kowaye to mushiriki ne, duk wanda bai cikinsu za ka yi mamaki musulmi ya je kashe musulmi sai ka ce a'a ya musulmi ke kashe musulmi ai wannan musulmin ya yanke ma wancan musulmin hukunci da cewa mushiriki ne lokacin da mushiriki ne jinin shi ya halatta kai ne kake kallon wai musulmi na kashe musulmi shi yana kallon musulmi na kashe Mushiriki ne shi yasa ya kamata kanku ya waye wakalatul mahkamatul ula ya ƙuluna to su kuma waɗancan mahkamatul ula da muka gama magana a kansu su suna cewa innahum kafara duk wanda bai shiga cikinsu ba duk wanda bai cikin wannan aƙidar tasu to kafiri ne kowaye la na ba sai da sun zama mushrikai ba amma ba amma an an kalli wannan ba mage ba miyo ba cinya ba wannan shine an yi ba a yi ba da kafiri da mushiriki duk yan gida ɗaya ne kawai dai bambancin suna ne haka ne ko ba haka ba ne to wa min ha ƙauluhum yana daga cikin fatawan suna cewa innal alƙa'ada. alƙa'ada su ne waɗanda suka yi zauna gida kun gano wannan da kyau ko za ka yi mamaki ka ɗauki mai gadi wanda aka aji shi yana gadin gida shi bai da ta yaron mai gida ne haka ka ɗauki mai hidiman gida mun gano wannan da kyau ku wanda yake zaune a gida baya komi kawai yana ma mai gida 'yan aike-aike ne da sauransu to duk waɗannan ƙa'ada ne to a wajen waɗannan al'azarika suka ce waɗannan ƙa'ada ɗin mimman kana ala ra'ayhim waɗanda suke goyon bayan ra'ayin khawarij suka zauna suke ta wancan ayyuka kun gano wannan da kyau ko ga iyayen gidansa amma fa ana tafa tare da su a bisa aqidar amma sun zauna alal hijrati suka ƙin hijira su bi su su kafa sansani da gari can tare da su suka yi zamansa a cikin waɗannan musharakan da suke cewa anil hijrati ilaihim basu su bisa sun haɗu da su can ba suka ce kuna su ma mushrikai ne wa in kanu ala ra'ayihim ko da suna kan ra'ayinsu ne mun gano wannan da kyau ku duk inda kai baka ɓuya ba wallahi sai kaji ina fata mun gano wannan da kyau khawarij suna da wata aqida guda ɗaya ko kana tare da su idan baka bi su kaje kai aiki tare da su ba za su kawo maka hari za su kashe ka sau da kai ma shiriki ne me dalili gashi sun faɗi jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan aqidan khawariji nasu da yake da aƙida irin nasu yake da imani irin nasu yake da gamsuwa irin nasu yake da aiki irin nasu ya aminci yadda suka amintu muddin bai shiga cikin wannan gaza nasu ba to shi ma mushriki ne muka shi ƙarar sun faɗi kun gano wannan da kyau ko wa minhum wa minha daga cikin aqidinsu annahum aujabu imtihana man qasada askarihim duk wanda ya tinkare inda suka ja tinga suka gari ya tinkari sansaninsu ku gano wannan da a ce suna wannan gida ko suna wannan daji ko suna wannan yankin sai ka ji ka gamsu da ra'ayinsa kana son ka je ka zauna ka ci gaba da addini tare da su mun gano wannan da kyau ko ko kuma a matsayinka na ɗan leƙen asirin hukuma sai ka shiri riga irin wannan don ka je ka zauna tare da su kana ganin asirinsu da asarce-asarce don ka je ka gaya ma gwamnati to kana tunkaran inda suke to sai sun jaraba ka izadda'a annahu minhum in kai da awan cewa kai nasu ne an yi dufa ilaihi asiyar za su kamo wani musulmi da suka kamo a matsayin bursunan yaƙi sai su baka min mukhalifihim daga cikin waɗanda suka saba musu ba su aƙida irin aƙidansu ba wa ya amuruhu bi qatli sai kashe shi magani don suna da yaƙini in ba su ba ba mai kashe musulmi mun gano wannan da kyau ku yan tsakanin da Allah a nan wajen wane ne za a iya aje mashi musulmi ya kashe shi haka siddan mun gano wannan wallahi ba khawarije zai iya abin da ya wuce wannan za su baka ka ce kashe wannan magani fa in qatalahu in ya kashe shi saddaquhu sai su gazgata shi fi da'awahu annahu minhum cikin da'awan da yayi cewa shi yana daga cikinsu. wa illam ya in bai kashe shi ba saboda tsoron Allah ƙalu sai su ce haza munafikun wannan munafiki ne mushrikun mushriki ne wa ƙataluhu sai su kashe shi da za a ɗauki ɗaya daga cikin wanda suke tarama a askarinsu guda ɗaya a mu'askar ɗinsu a sansaninsu a ce je ka kashe wane ko suwane sai ya ƙi za su ce munafiki ne mushriki ne sai su yanka shi mun gano wannan da kyau ko abin da ke nuna cewa kai ɗan hannu ne ɗan cikin tafiya ne na keke da keke duk wanda aka ce je ka kashe shi je ka kashe shi ku wani irin addini malam wanda musulmi bai da yanci musulmi bai da yanda zai zauna lafiya musulmi na cikin bala'i da musiba jama'ar annabi kuna fahimtar wannan kullum musulmi yana cikin kunci na irin abin da zai kai ya komo mashi za a iya kashe shi duk sanda aka so a kashe shi kuma wanda suke kashe shi wai musulmi ne da sunan addini wannan ɗabi'an ga duk wanda kuka same shi da ita to ba khawarije ne cikin azarika kuna fahimtar wannan da kyau ku ina son ku koma ku yi nazarin almahkamatul ula din can da ra'ayoyinsu da aikinsu da komi nasu kuma ku yi nazarin wannan dukkaninsa hawarijawa ne amma kaji inda suke da ɗan shan bambam. wa ha, male ce daga ciki annahum istabahu qatl nisa'i mukhalifihim sun halartar da kashe mata na duk wanda ya saba ma su da ra'ayinsu da tunaninsu da aikinsu shi sai kai mamaki kace dan me ake kashe mata dan me ake kaza ƙidinsa halan ne a kashe waɗannan matan wa a atfalihim da kuma kashe 'ya'yansu. ‘ya'yan mushirikai a wajen sahalar ne a kashe, wai kai ɗin nan da kake sallah kake salati kake la ilaha illallah kullum in baka je ka bi su ba sunanka mushiriki za su kashe ka, za su kashe matanka kuma za su kashe ɗanka. Wannan ya sa suka kashe ɗan sahabi, suka kashe jikan sahabi, suka farke cikin matan ko kuyangan sahabi aƙida ce kuna fahimtar wannan da kyau ku duk inda ku ga wannan ɗabi'an a da da yanzu da nan gaba hawarijanci ce wa za'amu annal atfalan mushrikuna suka ce ƙananan ‘ya'yansu ma mushrikai ne ikon Allah kaga addinin da ya girma na annabi shi addinin annabi ya ce yaran musulmi da na mushirikai gaba ɗayansu menene musulmi ne su sun ce mushirikai ne kuma yaron da bai balaga ba an ce mushriki kuma kashe shi wa qada'u bi anna atfala mukhalifihim suka yanke shawara cewa ‘ya'yan waɗanda suka saba ma aƙidarsu, mukhalladuna finnar, in sun shiga wuta za su dawwama, to cin da ‘yan wuta ne mai amfanin sarayi a bayan ƙasa, shi ne sai a ce a kashe su. kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan khawarijanci ne kuma wannan littafin fa wanda ya rubuta littafin nan ya rasu hijira na da shekara nawa ne kun gano wannan da kyau ku hijira na shekara 429 429 eh yau shekara na dubu ɗaya da biyar shekara dubu ɗaya da biyar yake faɗin wannan maganar mutane kai su ɗauki wannan maganar wai jiya ne wani malami ya rubuta ko yau shekara dubu ɗaya da biyar da suka wuce aka rubuta wannan littafin da mutuwan fa mai littafin ba ma lokacin da ya rubuta ba da mutuwan shi ina faɗin waɗannan abubuwan shi yasa kana jin wannan aƙidan kana da ita ko to billahi zai ka fita daga cikin wannan gayyar in ba haka ba wallahi zaka sha mamaki annabi ya ce khawarijawa su ne karnukan wuta a ranar kiyama hadisi sahihi waktalafu fi awwali man ahadasa man farar datil azariqa bihi min ikfarar ka'ada qaada sai suka yi sabani wai wane ne ya ƙirƙiri daga cikin kungiyoyin al-azariqa kafurta ‘yan uwansu da ba su bi su zuwa tawayensu ba. Kusa mun yi bayanin alƙa'ada ko? Mutanensu ne da suka zauna cikin mushirikai wai munan da sauran al'umman da ba su yadda da aƙidan hawarijanci ba ba su ne mushirikai ba? To, nasin da ya zauna cikin waɗannan kuma ba aiko shi aka yi aiki ba. Ku gano wannan da kyau ku? Kawai shi ba zai je ba ne, amma dai na da wancan aƙidan. To, wai cikinsu wane ne wanda ya fara kafarta irin wannan kun gano wannan da ke ku wa minimti man ƙasa da askarihim kuma wane ne ya ƙirƙiri cewa duk wanda ya tinkaro rundunansu ko garinsu ko yankinsu ko inda suke sansani sai an mai irin wannan jarabawan wane ne fara ƙirƙiro wannan faminhum man za'ama anna awwala man ahdasa zalika minhum sai wasu daga cikin suka ce gaskiya wanda ya fara kirkiro wannan abdurrabbihil kabir sunan shi abdurrabbihil kabir wa minhum man qala abdurrabbihis sagir a abdurrabbihis sagir ne shi ya fara yanzu kaga dai ba wani wanda zai kawo aya ko hadisi ko ayan ko hadisin za a kawo bankare ta za a yi kun gano wannan da kyau ko da ra'ayi ba wanda zai kawo aikin annaba akan haka wanda ko shi annabi cewa ‘ya'yan tsantsan mushirkai da matansu ma bi halatta a kashe su ba, har malaman kiristoci da Yahudawa da suke bautan Allah a cikin coci-coci, bauta ɗan jabi da suke yi, annabi ce ba a kashe su, har ma suna da buƙatan guziri ma a basu. Haka ne? Amma kalluwai musulmi bai tsira ba. Gaji wani wai shi Abdurrabbi Kabir da Abdurrabbi Sagir, to bari mu ɗan karanta mu jimi aka ce game da su. kana abdu rabbihi sagir qabla an yataradda fil a mu'allamu kitabin wa kana abdu rabbil kabir ba'i'un ruman kaji fa mun gano wa kilahuma min mawali qais ibn tha'laba wa awwalu zuhuruhuma anna al zahabu ila qatari min al faja'a yashkuna min rajulin kana qatari yuqaddimuhu alaihim dai maganganu ne kawai za mu ji shi a gaba ko wannan karatun a baya a gaba can mun zo ma karanta shi Allah ya sa mu dace wa minhum man qala awwalu man qala zalika rajulun minhum suka ce farkon wanda ya fara kirkiran waɗancan hukunci guda biyu wani mutum ne daga cikin su ismuhu abdullah ibn wadih abdullah dan wadin wa khalafa nafi'u bin azraq fi zalika ya saba ma oga kwata kwata wanda ya kafa mazhabin kan haka wasta tabahu minhu mun gano wannan da kyau ko kuma ya neme shi da ya tuba daga wannan falamma mata ibn wadin yayin da ibn wadin ya tuba ya rasu raja'a nafi'un wa atba'uhu ila qawlihi sai suka komo ma maganin shi kuma da da ya kirkiri sabuwar fatawa sai suka ce sai ya tuba yana mutuwa kuma sai suka gane kai ra'ayin shi fa mai kyau ne bas sai suka bar ra'ayin shi wa qalu suka ce kana sawabu ma'ahu abin da yake akai shine daidai walam yukaffir nafi'un nafsahu bi khilafihi iyyahu shi nafi'u bai kafirta shi ba hina khalafahu yayin da ya saba mashi wa akfar man yukhalifuhu min ba'd zalika amma duk wanda ya saba mai wanda ba shi ba ya kafirta shi walam yatabarra min al-mahkamati al-ula kuma bai yi tawaye game da kidan mahkamatul ula ba fi tarkihin ikfar alqa'ada anhum domin su mahkamatul ula sun ce in dai kana tare da su ko baka je inda suke ba to ba wani abu ba su kafarta ka ba ko ba su kashe ka ba amma al'azarika su sun kafarta kuma za su kashe kun gano wannan da kyau ku wa qala ce inna hadha shay'un ma zalna na'khuz bihi suka ce kun ga wannan wani abu ne wanda bamu gushe ba muna kan shi dunahum wa aka fara man a da zalika duk wanda ya wata fatawa wanda ba wannan da suka yarda da ita ba sun kafirta shi fi ikfaril ka'ada anhum cewa duk wanda ya zauna bebi bi su ba to kafiri ne amma kaga ba su kafirta mahkamatul ula ba amma wanda ba su ba kowa ya sun kafirta shi ma hawarji na kafirta kafa jininka ya halatta ne an jima za a zo a kashe ka kun ga wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya kiyaye. Waza ama nafi'un wa atba'uhu nafi'u da mabiyan shi suka riya an nadara mukhalifihim unguwanni da garuruwa na duk waɗanda suka saba ma su daru kufurin. gidan kafirci ne a wancan lokacin an ta kalubalantar hawarijawa da cewa dan menene kuke tada fitina a garuruwan musulmi me yasa ba za ku tafi can garuruwan kafirai ku tara tara fitina ba sai su yi waɗanda ke gaya masa wannan maganar dariya su ce ai garuruwan kuma daru kufurin ne ai kun gano wannan da kyau in ka matsa masu sai su ce ai qur'ani ya ce qatilul ladina yalunakum minal kuffari ku yaƙi kafiran da ke kusa da ku wal yajidu fikum gilva su ji bala'i a hannunku sai ka ce ikon Allah yanzu in haka ne annabi ya yaƙi munafukan da ke tare da shi ku kaddara ma musulmin da ba su goyi bayan ku ba ku ba su mukamin munafunci annabi ya yaƙe su kuma aikin annabin na nufin munafukan zamanin shi su ne kafiran da ake nufin ya yaƙa ba ruwansu da wannan su suna kafa hujja ne da molanka da ra'ayi da abin da suka fahimta kawai kun gano wannan da kyau ku shi yasa ku zama masu basira akan duk abubuwan da suke kaiwa suke komowa Mala ya ce, Waye ya juzu fi ha a wani nisa, sannan kuma suna halattar da ko kashi yara da mata a garuruwan waɗanda suke sun saba masu. Wa an karatil al'azarikar rajama, sannan su al'azarika sun yi inkarin jefi mazinaci da ya taɓa yin aure. Suka ce, babu wannan a Ƙur'ani, kun san mun karanta a cikin difa'un an sunna cewa jawo ba su da hadisai ba mun gano wannan da kyau ko ba karanta ba ku je ku yi nazarin karatun jiya domin jefe mazinaci sun ce babu shi a cikin alkur'ani sunna ne ta zo da shi ba su yadda ba da wanda ya taɓa yin aure da wanda bai taba yin aure ba duk sun in sun yi zina a wajen khawarij bulala suke masu kawai wastahallu kufral amanatin lati amara Allah ta'ala bi ada'iha sannan suka halartar da kafirta duk wanda ya ci amanar da Allah madaukakin sarki yayi umarni da abadata ta, qalu suka ce innal mukhalifina mushrikuna duk wanda muka yi alkawari da su suka saba sun zama mu mushrikai fala yalzumuna adawa amanatina ilaihim bai halarta. mu ma mu ci ba da cika masa alkawarin zaman lafiya ko ma menene muka yi da su ba walam yuqimul hadda ala qazifir rajulil muhsan duk wanda ya man namiji kazafi ba su tsaye da haddi akan shi wa aqamu wa alal qazifil muhsanati minan nisa amma in an mamace kazafi to za su tsaye da haddi akan wanda ya mata kun gane wannan da kyau ku saboda zahirin alkur'ani ya ce walladine yarmunal muhsanati ba ce wal ba Jiwa kun ga asalin bata yanzu a cikin karatattakan da muke ma musulmi don Allah wanne ne bai da amfani wanne ne bai da ma'ana wanne ne ba zai fidda musulmi daga halin kunci da yake ciki a cikin rayuwar shi da addinin shi da fahimtar shi ba amma sai wani sakare zai zo ce maka waye wannan wai duk shirme ne zuwa koya maka abin da gaba ɗaya wannan ba zai baka security ba ko a ɗabi'anka ko a ilimi ko a komi ma ballantana ƙida da ya fi komi mahimmanci kuna fahimtar wannan da kyau ku? waqa mala sai ce waqata'u yadda sarik kuma su ne ke yanke hannun ɓarawo filƙalilu wal kathir in ya saci kaɗan da mai yawa walam ya'tabiru fi ne nisaban su ba abin da ya dame su inda aka ce sata ne wai ce wai nisabi to ba ruwansu da nisabi to kaga sai ka ce na daga cikin khawarij da ba su yadda da hadisan annabi su fassara alkur'ani ba suka yi daidai da aƙida na mu'tazila su ne khawarijawa al'azarika kun gano wannan da kyau ku shi yasa na gaya muku a baya shi'a da khawarij ne suka haifar da mu'tazila shi yasa ya zama wajibi mutane tsaya su fahimci wannan fahimta mai kyau mala yace wa akfaruhum wa akfaruhum umma fi hazihi al-bid'a allati ahadathuha ba'da kufrihim alladhina sharaku share kofi har al-ula malin yake cewa al'umma gaba daya sun kafarta su waɗannan al'azarika din akan wannan bid'an da suka ƙirƙiro suka shigo da shi cikin musulunci allati suha. wanda suka kirkiro ba'a da himar ladina share kofi hal mahkamatul ula da fa kafircinsu na baya wanda suka yi musharaka da al mahakamatul ula fa ba'u bi kufurin ala kufurin sai suka hada kafirci akan kafirci kaman ba a bi gadabin ala gadabin kaman wanda ya juya ya anta ya cikin kafirci akan kafirci walil na azabun muhin malam yace kafirai dai suna cikin wata irin azaba ta wulaƙanci da tozarci jama'a mun gano wannan da kyau ko duk wanda bai san wannan ba to dole khawari sai sun shammace shi a ko'ina saboda za ka ji bakinsa rau da ƙur'ani ina fatan mun gano wannan da kyau rau za ka ji su ba su da matsala Mala ce, Thummal azarika ba'al ijtima'iha alal bida'il lati, Mala ce, sannan su waɗannan azarika ba'al ijtima'iha alal bida'il na ha. bayan wannan bidoyin da muka ba da labarin suna kai an anhum baya fi ibuna azraka sun yi ma manafi ɗan azraka cikakkiyar mu baya mubaya'a muhu a amiral mu'minina sai sai kira shi cewa shine amirul mu'minina wandamma ilaihim khawarij amman sai khawarijawan amman suka taso suka hada kai da su wal yamama da khawarijawan yamama fasaru akthar min 20 alfan sun fi dubu ishirin wai mutum sai ce wai muna da yawa mu masu wannan ra'ayin yawan banza yawan gobi jama'a ana gane gaskiya da yawan ka ne jama'a mun gane ana gane mutumin da yake kan gaskiya da labarin yawa ne yanzu waɗannan hawarijawa da suke ta waɗannan abubuwa na ɓanna ba su da yawa ne ka ji aƙalla mutum dubu ishirin za kuma ka zo ka ji sauran maganganu shi za ka yi hankali da aƙidan da kake kanta da ra'ayi da tunanin da kake kan shi kuma ka san ina kake kowa ya je ya sami kasaɗin ɗin da malam ah, wannan mai kwano ya yi cewa waye malamin ka ina ka koyi karatu in ke sakaci kafin ka farga an gina ka akan ɗaya daga cikin waɗannan aƙidin kuma baka saka ce ma Allah ba haka ba ne. Allah ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum